na yarda da mai shinkafa a zuba mana sai mun koshi mai kuli ko mai rogo a zuba mana sai mun koshi na gana yunwar yanzu don ba ta da daɗi sosai in ta kama mutum shi kenan ina haka aka ihu da mm. aka rubuta aka bada to irin wannan nakan saurari wani abu in canza shi ko wani abu daga haka nan sannan kotu waka na fara yi a taranga ɗagalla ranga ɗagalla samarin duniya ya to kin gani na ita amma na ce ka rubuta sunana saboda lokacin musamman mutane su gane bahaushe ne Baban du? Hmm? mutane da dama suna gani kai jarumi ne mai zaman kanshi. Hmm. Daga baya kuma sai aka ga ka mayar da kanka kaman ka koma yaron rarara. Hmm. menene abin da zaka iya faɗa a kai hmm. ka yi magana akan abokanai eh. na da eh. me yasa ka ce abokanai na da zaka iya barin yar da ka haifa kaifin to me ya haɗa ka rigima da hukumar ci fina-finai eh abin da yawa baba hmm. mutum biyu hmm. sunaye zan baka a cikinsu za ka zaɓi mutum ɗaya mm. dauda mm. adam zango